وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشة دين يو قوات رمضان دبو دا أربعمية دا أربعين دا شدبان هجرة نقا مركز زوا مدينة كمن زو صلى الله عليه وآله وسلم كما شاشة دا قوات مارس ماش دبو بيو دا أشرين دا بير جلرا قومي yani da larakumi za mu taɓo kaɗan daga cikin wani sashi na mata ne wannan kuma ita ce na na saudatu 'yar zam'a wannan ita ce matar manzon Allah ta biyu mutane suna kure sun ɗauka aisha ba na aisha ba ce ta uku ba ita ce ta biyu kai ita ta uku ce amma matar manzon Allah ta biyu sallallahu ita ce ainihin saudatu bintu zama'a ibn qaisin ibn abdushamsin ibn abduwuddin ibn nasirin ibn malik ibn hitul ibn amir ibn lu'ai al-qurashiyya wannan shine table ɗinta na genealogy na sabar ta kenan wannan mata na na saudatu 'yar zam'a an haife ta hijira da shekara ainihin uku an gane ko kuma daidai da shekara ta ainihin 600 da ainihin ashirin to kuma ita na na sauda annabi ya aure ta ne a makka tun kafin a yi hijira bayan rasuwar nana khadija uwar gida ke laƙara mata yadda tana cikin waɗanda suka daɗe da musulunta a makasin da a farko Allah ya buɗe ƙwaƙwalwarta da zuciyarta ta karɓi addinin musulunci tana cikin tawagar da aka yi hijira zuwa habasha tawaga ta biyu da ita da mijinta wanda ake kira a sakranu ibn shi ne mijinta sakran ibn amru shi ma yana cikin waɗanda suka musulunta a farko-farkon da'awa ya yi hijira tare da ita to ma bisa ikon Allah sai ya rasu a ƙasar habasha can ya rasu to a wannan lokaci mace in ta musulunta tana gamuwa da ƙwazaba da fituna da azabtarwa da hantara da kyara na danginta laifinta kawai wa ma na kamo minhum illa ayyulani kawai sun imani da Allah to anas sallama yawanci ya aure irin su ne don taimako har wata sha'awa ba saɓanin maganar kafarai da munafukai yana mm. ne 'yan mata a zamanin sabai suke bukata annabi ya aure su duk cikin matansu babu durwa ɗaya suna na aisha cikin mata tara zan musulunta ne za su gamu da kwasu kamar ita misali na sauda kamar ummu salama hindu bintu abi Umayyar, makhzumiyya kusan tarihin addini sauraka na na saudatu da mijinta a sakran bin amr ya rasu kuma ya daɗe da musulunta ta annabi ya aure ta tun a makka bayan mutum na nawa to da mijinta ya rasu sai ta idda da ta ƙare ta yi aure ita ce kuma farkon wanda ya aura bayan mutuwar ɗana khalitu cikin ita ce ta biyu ta kuma lokacin da ya aure ta ta shiga ma shekara kusan ta to yana ta take kenan aure ne saboda taimako daga cikin hikimar irin wannan tarihin mu auri mace ko don agaza mai 'ya'yanta muhimmin lamari ne na na saudatu kirsu 60 kila mata ke 60 don sun ce hiya akadi astadi larawa in suka ce akadu goma suke ne ina ka ce kai ɗan akadem ne ɗan ashirin ke talatata uqud ɗan shekara talatin arba'at uqud nawa hamsat uqud sittat uqud to ita fil aqd sabit min umriha tana cikin kulli na shida na shekarunta 60 ina kuruciya to sai da aka kai annabi ya so ya sake ta bari ku ji abin da ta yi ci ya rasulallah ka banne in ci gaba da zamantowa matarka duk kwanaki na na ba aisha ta ni dai a ce matar muhammadu rasulallah ta kwashe duk kwanan ta bana na aisha yarin ya ce makwarci na na sau da take Allah bai ba ta ɗa da shi ba gaba ɗaya har lokacin wafatin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke karanta tamboyin na amini Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Ana yi wa malama da <clears throat> kalmar barzakhu a ƙur'ani ta zo wuri uku wuri na farko kana iya cewa a sura ta ashirin da uku suratul mominon ya ce wa min wara'ihin barzakhun ila yaumi yub'athun bayan mutane sun bar duniya to akwai rayuwa ta barzakhu ana kiranta alhayatul barzakhiyya me yasa aka ce ma'anan barzakho kamar ka ce wato shinge katanga tsakanin duniyan nan da kiyama ma duk wanda ya mutu sun ce alkiyama ta fara tsayawa ce man mata faqad qamat qiyamatu so barzakho rayuwa ce ta kabari ita ce barzakho babu haske ciki babu abinci babu ruwan sha babu komai sai aiki la ilaha illa abubuwa uku ne ke raka mutum zuwa barzahu dukiyarka danginka aikinka biyu za su dawo dangi ba mai shiga tare da ko matarka ko ɗanka za su dawo dukiyarka ƙila an kai ka a motarka za ta dawo abu ɗaya zai bi ka har abada aikinka shi yasa aikin nan muna jin tsoro kame mara kyau Allah kuwa kuma dai mu Allah muke roƙo ya taimake mu yin da yake barzakhu ke kuma barzakhu wanda ka ta maka bayani na da gaba guda hudu suka ce shigan farko akwai damƙa kabari zai damke mutum Allahu akbar shi suka kira damma dammatul kabar har annabi ya farko yake cewa da akwai wanda zai tsira daga damkar kabari da sa'ad ibn mu'az ne domin sa'ad ibn mu'az ya musulunta yana ɗan shekara 30 dududu shekarunsa an kuminci shida ne yarzu a shekara ina talatin da shida. a lokacin yakin hazar aka same shi da kibiya ta tsinka mai wannan kashi na na rufaida rufaida yar madina ita ce na ta farko a duk duniya ka tambayi da ka ne na ta farko a duk duniya ita ce rufaidatul aslamiyyar khazarjiya karfa zuka ce wai nightingale wace ce nightingale florence nightingale yar ingila ce tsakanin zarnar rufe da shekara dubu da kusan ɗari biyu domin sa ba kuwa faɗin sunan na rufe da don ita musulman ta taɓa tambayi wasu yara yan mata a ɗaya daga cikin wata makaranta ta nasin a madogin sai ta gashi duk kumto da fararen kayayyaki masha Allah ɗayan ku ta gaya min wace ce nas ta farko malam ta tabbin ta ce na yi tingle sai ina ba ita bace bara sau da muka sani ba ne ba a gaya muku na ku tarihi mu mugu ne bature ibn rushd ya ce a bairosa don ya ɓadda karka ɗauka musulmi ibn bajja ya bai suna da ibn sina ya ce a bai sina ko da ibn sina da matsala a aƙida to da nake cewa wannan sahabi annabi ce da akwai wanda zai tsira daga dankar kabari da shi to zakuna da wannan danka na da ya shiga a cikin wannan wuri Allah ka wuri san kamkam ba juyawa ya Allah na biyu sai suka ce tambaya ita ce fitnatul qabr a tambaye ka man rabbuk wama dai me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko muku manzo Allah kenan ka ce ka ce abu ne mai sauki ina yusabbitu Allah lana bil qawli sabit sai wanda ke da imani zai iya bada amsa Allah a duniya ka ce mai sauki ne ina malam shi yasa kullum muke roƙo Allahumma nas'aluka sabata inda su'ali fil qabr eh wallahi Allah ka ba mu sabati wajen amsa tambaya a kawai na da wannan yanayi na uku damka tambaya shi ne fitanar kabari na uku taɓarɓarewar jiki kike ne wasu halittu ƙanana su dinga sukuwa a kan mutum yaro na hudu duhun kabari sai malamai suka ce shi duhun kabari ya danganta ga duhun zuciyarka a duniya in zuciya ta duhunta da kyashi da hasada da munafinci da cin haram sabo ne kawai ke faranta maka rai to wannan zai zama kaso ne na duhun kabarinka a'a la ilaha illallah a taƙaice barzakh kenan to na gaya muku wuri uku aka ambaci barzakh wuri ɗaya shi kaɗai ne yake nufin kabari kuma ita ce wannan ayar wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wuri na biyu kaje yani aya mai lamba 53 a cikin sura 20 suratul al-furqan wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha adbun furatun wa hadha milhun ujaj وجعل baynahuma barzakhan wa hijiran mahdura kaga nan da fata barzakhan da maf'ulun bihi ne Allah shine wanda ya sako kogi iri biyu wannan ruwan dadi wannan ruwan gishiri amma tsakanin su akwai barzahu kaga nan ba kabri ana nufin akwai demarcation sai kaga wannan kogin yazo ya hadu amma wani abu ya raba kaga barzahu kenan a duniya ne wuri na uku da Allah ya ambaci barzahu na cikin sura mai lamba 55 suratun rahman marajal bahrain yaltaqin bainahuma ta kaga wuri biyu al'anbiya ra'ayin barzakhun bainahuma barzakun duk da rufa wuri daya da fataha ɗaya ne ke nufin kabari biyun suna nufin wato rata ko kuma wato iyaka da ke tsakanin kogi biyu a takaice bayani kenan kan barzakho Allah ka sa barzakhmu ya zama dausayin aljanna ya rabbal alamin na'am السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لا تزال خير في سوى mana ya halarta idan mutum zai ba da zarka ko kyauta ke tsarin da mutane ya ɗauka a kamara eto eh zakka kace kuma da ihsani a abu ne guda biyu ai ita zakka wasu suna ganin dan kar a ce baka taɓa ba da zakka ba a maka goshe shaida ka ce ta wannan zakka ce wai ba sai ka ce a ɗauka ba a ka faɗa suna magana faɗa ne amma ihsani kai ba ka bukata sai ka faɗa wanda zai ihsani ga wannan ka sharuwa ga wannan na buɗe baki za a gode ka ci a inna ma nut'imukum liwajhillahi la domin kun jazaa'an wala shukura a kaga ma ku sale shi ke fasawa so karka bari Isa ne sai ka fada in tubdu sadaqati fa ni'mahi amma wa in tukhfuha fa khairun lakum in kuka bayyana sarka Allah ce babu laifi amma ina ma ku boye aka ce sarkar boye tana kawar da fishin ubangiji na boye da baka sani Allah shi sa akwai mutanen da muka samu labari a madina ba su ma ba da sadaka sai duhu in yayi akwai ɗalibin da ke gani cewa lahi malam da muka zo karatu a nan jami'a kawai muna zo sai muka buhun shinkafa kawai an jefo muka fito sai mu neman shi murasa muka san ba aljani bane to to haka misali shi wanda yayi ba su a sani ma ce zuwa kana ta abin nan eh ga mu nan mu muka kai a wannan wuri kaza ne jama'a da Allah duk ku gani ku gani amma in ya zama larura don kar a ce ba ka yi ba shi kenan sai kai saboda rahoto wannan wani abu ne mai zaman kashi Allah zai gyara ne yana shi kenan to bismillah wa wa da idan an yi exam an gama sai ka ga malami ya ce ya yi tsoro ya fara zuwa ɗalibin da maki goma da ta shi wannan ya yi kira shari'a kaga akwai abin da malamai ke cewa zararun yuzalu وعادة قد أحكمت وكذا المشقة تجلب التيسير هل كرشن أبن لي فعلا محل الشهيد وعادة قد أحكمت al'adar da mutane suka tsara ma kansu suke ne in ba haramun ba ne a aiki da ita mana in dai tsarin ma'aikatar ilimi da tsarin ƙasa na ilimi ya yarda da a yi haka halar misali malibin su shi ke na ba da kyautar duk kowa maki goma goma wanda zai tashi da tutu kila ta fitowa misali nake ba wanda zai tashi da third class ta tafi ainihin 2 misali wanda zai tafi da ordinary pass su je ka an sallame ka ka huta misali ya to kaga in tsari ne ya ce a yi haka to wannan babu laifi wannan kuna nema ma ainihin mata ne ko? to ku taimaka kamar da muka yi to wannan amma idan haka ɗin wasu ne malami ya keɓe hmm? ya bar wasu saboda addinin su ba ɗaya ba ai misali kiristoci ne a cushe su wannan baya halatta karka yi rashin adalci ko da ba musulmi ba kai adalci ba kun fahimce ne ko kuma ai to ai ba dan garin mu kar karka kawo irin ba ka zama ja saboda ka kuma bana jin akwai tsarin da ma yace a irin wannan bonus din ko akwai ni dai ban sani ba wanda suka bi mu tarkar ministry na education kun sani akwai inda a tsarin karantarwa aka ce lecturer ko malami zai ce to na ba da kyautar maki goma goma goma goma ban sani ba ne in kun ne ku gaya mana sauraka in akwai wannan tsarin an yadda da shi babu damuwa shi kenan shi na koro muku wancan bai idan ku babu wannan kyauta baya halatta zai zama saboda wani kacin ce shi ka zalunce shi raftun jami'a wani dan waya min tambaya ɗazin daga glasgow don kusa da scotland dangane da ainihin auren sai na gatan bai suna da muhimmanci mu ɗan taɓo ta anan <clears throat> shin idan mutum matarsa ta ce da shi ni fi gaskiya ka sake ni na gaji da auren ita to shi kenan don yace malam ya faru da ni ne cikin yan umarni da ke zuwa karatu su zauna can su yi aure su abin da misali to ya faru da ni ne ma ta ce in sake ta ko musulunta sai a hannun ma ya ta rike addini gwagwadon hali tana kuma karance karance to sai na ce na sake ta amma za ta biya wani abu na abin da aka bata sai mala aka ci da ne wannan ana kiran shi hula yadda ya faɗa ce a hul'i bai ba hula ana kiran su hul'i hula to ya mutum ce a ah, inda hul'i ne malamai suna da magana biyu kan hul'i wasu suka ce hul'i suke ne ba'in suke ne kamar guda uku wanda in aka yi fala tilmar hatta tanki ha zaujan ghaira sai ta aure wani fa in tallaqa fala juna alayhi ma an yataraja in zanna an yusma hadullah ko fahimta wasu kuma suka ce a fasxu ne me ma'anar fasxu kamar wai auren ba kawai ya zama total abrogation ba ma auren ba kawai amma magana mafi kyau insha Allah kul'i saki ne ba'ini kuma bainuna kubra abinda ke kira irrevocable divorce ba ta halatta hatta tanki hazaujan zairawo sai ta annabi to na ce da haka wannan ka ɗauka saki uku ne ba za ta dawo gidanka ba sai ta aure ne ni ta aure shi in ya sake ta kuna iya dawowa ita kuma labin da ya faru kenan da ta auri wani ta same shi to gashi nan ne shaye-shaye ta ga kai wadda ta koma gida tsoron haka na faruwa da mata tun daga yaya guda ce je to ka rike ta ina maka wasiya ka yi haƙuri karka sake ta. na farko dai musulunta ta yi ƙasar su kai ka je karatu ka zo na har ka samu aiki a wajen ku ka ɗauka wannan ɓangaren naka jihadin ke kuma kuna da yaya kar ku bari yaya cikin broken home ba inda suka so wannan na faɗi saboda akwai munasaba domin haka na yawan faruwa a gidajen aure Allah ka zama da gidajen auren mu lafiya za mu tashi aya ta nawa ne haramma 157 haza dauke min wannan ina da abu الصوفية اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي wannan aya ce ta 157 cikin wannan sura ta 7 Allah yana bayanin nagartattun bayi yace allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya ya junahu maktuban indahum fit-tawrat ko wal-injil al al'aya zan ɗauko bayani ne daga ɗaya daga cikin manya-manya malamin tafsiri al'imamu abu abdullah muhammad ibn ahmad al-qurtubi al-andalusi duniyar mu ta tafsiri ta san imam al-qurtubi daga cikin mashahurai tafsirinsa ibn taymiya yana cewa tafsirinsa ya fi na zamakshari kyau zamakshari akwai nau'i na kamar ita zalunci ciki al-qurtubi yana cikin ahalus sunna ko da zai ba ash'ari ne a aƙidar shi eh, na'am an haife shi a shekara ta 1214 yana da shekara 1273 yana dan shekara 59 ya rasu a garin munya a egypt amma ba ka ba asalinsa ɗan birnin cordova ne cordova ita ce qurtuba ko qurtuba a ainihin spain shekara ke ta shida a kalandar musulunci rasuwa ji da kuma da tara. wannan malami masha Allah yana da warawar cikin tafsirin shi tare da ɓangaren hadisi yana da rauni kamar da malami suka ifada Allah shi kama malamin mu gaba daya da ya zo kan wannan aya sai da ya fitar da dokoki guda goma su zana gabanar sun mu ko ita muka ɗauka ta yi aya ɗaya ilimi wa ana kiran tafsirinsa mai tafsirin kurkubi a taƙaice. an gane ko? to sai ke cewa fihi ashiru masa'il a cikin wannan aya za mu zaƙulo matsala matsala matsala guda goma almas'alar ƙola sai ɗauko dogon ruwaya daga ya ibn abi kafirin daga naufal albakali alhimyari ya ce lokacin da allah ya zaɓe lokacin da annabi musa zaɓe mutum guda saba'in je miƙatin ganawa da ubangiji suna karanta muku maganar ƙurtube ne da hausar fasara ne ke sai allah ya gaya ma annabi musa zan sanya muku ainihin ƙasa ta zamanto duk inda kuka same ta masallaci ne kawai kai sallah ba ku da iskali duk inda sallah ta same ku an gane ko banda wuri uku mirhab toilet za ka sallah wurin ba hammam ɗakin wanka banda nan ɗabar makabarta abinda Allah ya gaya wa annabi Musa ke Imam Qurtubi ka je ka gaya banu Isra'il da yaje miqati a ah, shi ba manzo bane kuma ala rasuli zai gaya musu ai <clears throat> sannan kuma zan sanya sakina a zuciyar gaya musu zan sanya musu natsuwa a cikin zukatansu biyu kenan kuma ka gaya musu zan hore muku a taura ku karanta ta ku haddace ta a zuciyar kowannan ku zai karanta a taura mace da namiji ɗa da bawa babba da yawo haka ya ɗauko cikin wancan ƙisa shafi mai lamba 267 nabi musa sai je ga yamsu daga abinda allah kai ce a baku sai suka ce a ah. mawa bukatar mai sallah sai a ainihin synagogue da kuma churches synagogue ne wurin ibadan yahudawa ko yau church kuma na kirista me suka faɗa suka yaƙi wannan maganar na maida muku ko ina kuka samu ku sallah da suka ƙi sai mu aka ba mu annabi ce ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura mu an sanya mana ƙasa ko ina gun sallah ne da suka ki sai aka tsananta musu abu na farko kenan suka ce ba za su sallah cikin kana'id kuma suka ce maganan natsuwa da aka ce za a sanya mana <laughs> mu zukatanmu ba za ka sarfi natsuwa ba tattattun 'yan duniya ne 'yan tasha ne ke in ba haka ba ai tana bukatun natsuwa a zuciyarka kun gane ko sannan sai suka ce yawa sannan kuma ba za mu iya mu karanta a taura mu haddace ba za mu iya ba mu bukata a ba mu haddade ba mu bukatar haka to sai Allah ya kwace haddadin ba mai hadda a taura cikin yahudawa sai ya ba da wannan kyauta ga al'umar annabi muhammad aka ce a taurarta da linjilanta fi su doriya a cikin sai ga yaro wannan yaron ɗangare ne Biya da ci ƙur'ani car car car ta wannan shi ne gagaraba don ɗan kirista a yau mu rike a tauransu mu kuma rike ƙur'ani to sai allah ce mai tun da sun yi wannan butulci sai ce fasa aktubu halin da zai na yi zan rubuta haddace littafin da zai zo baya a zukatan masu takawa yanzu aka ce ka yi littafin mahaddata a duniya za ka iya ko a kano aka ba an baka aiki balantana nigeria balantana africa balantana duniya a to abinda suka yi kenan Sosai sai annabi Musa ya yarda da abin da Allah ya ce su kuma da suka yi taurin kai ya bar su da taurin kansu sannan kuma wato annabi Allah ta'ala annabi Musa ya ce ubangiji ga taurin kansu ga irin yanayin hali irin nasu ya kwace musu waɗannan abubuwa mu kuma aka sanya mana duk inda ka samu sallah kai sallah kai koda inda za ta ɗauro a ce karasa inda za ka yi sallah sai cikin church ka yi sallah fa'ina matuwa lofafan ma shekaru goma sha biyar na tafi garin bakana ni da group na ɗalibai daga birnin port harcourt da'awa ce ta kai muka hau jirgin ruwa bakanan teku malam sai ka ga malam kamar ta faɗi da samaniya Allah kamar ta haɗe da samaniya ka muka hau bot irin flying bot ɗin nan sai muka je fada sarkinsu amana yambo of bakana land ɗin ƙabilar ijoli da muka kai ziyara fadan wannan sarkin sai muka je fadan shi fadan cike da gumaka amma ya mana mara ba da mu da madalla da zuwan ku a ya kamata ku kawo mana ziyara har ma ya ɗauko littafi na sa hannu ya ci kun ga sarki ne abokina ne ya kawo min ziyara ya ambaci sunan ɗaya daga cikin sarakunan arewa nace ne ko na koma arewa zan jefa da shi kuma na jefa da shi sarkin ya rasu Allah ya ci ƙarshe mamakin da ya bamu sai ce to so nake ku yi sallah a nan fadar ga how you dey pray kuma ga goma kafa sun tambaye ku a yi sallar a yi ga kuma ka auren eh, to akwai matasa aka ce a ah, malam akwai wala wannan haza musu haba da ku daina hayaki ya ku matasa fa aina ma tuwallo ko ku yi sallah ku kawai ai da muna da hali sai mun san da mu bige abin banza mai sallah amma ka zo gidan mutum ka bige mishi gunki shi ku zo mu kabbara ya kuma kama yana kallon mu muka yi sallah muka kalli alƙibla ga kuma kawai kenan abin da nake cewa fa'ina ma tuwallo yahudu sai suka ki wannan sai aka hana musu malam muka yi sallar mu tsab ya fahimci babu kyama ya ce kai na ji daɗi sai su ta ga katoton fili na ba ku je ku gina masallaci bil hikmat wal mau'izatil to gaskiya ina dawa arewa kuwa wani na ga wannan basara ke Allah ya ramshi ne to yalla bai gafa abin da ya faru kaji kaji kaji kaji mun ji wuri kaza kuna aiki ne naku mu da ku duk hanya ce jihadin shehu dan fodiyo ya haifar da alkhairi da faɗaɗar da'awa amma kaji irin ci gaban da aka samu a yi ƙoƙari a je a gina masallaci an gina ba a gina ba shi dai sarkin da ya mutu a mana manayan ɗaya. shi ma sarkin arewa duk an koma ga allah a shahidin muhimmi wato an maida mana ko'ina wajen sallah amma ban da su ɗaikin Ƙurɓi ya ce matsala guda nawa ne? ɗaya sai ce asaniya matsala ta biyu inda Allah ce allazi ne ta bi'unar rasulan nabiyyal ummi waɗanda suke bin manzon nan annabin nan balummiye ɗin nan ma'anar al'ummi wanda yake yadda mahaifin ta haife shi baya karatu baya rubutu haka annabi kuma yake wala ta khutuhu bi yaminika idan lartaba al-mutlu ba kake rubuta bale ayatin facebook kullu ayoyi ne a cikin zakatun da aka ba ina. to amma annabi ne wanda yake al-ummi baya rubutu baya karatu kuma malamin masu rubutu da karatu saboda shi wanda ya jibinci karanta da shi ne Allah wa'allama kama lam takun ta'lam wa kana qalika azim an gane ko allama al-insana ma lam ya'lam to dan haka shine ma'anar al-ummi shine kamar kace ainihin ami wanda ka ce da shi ami a yau to zage ne amma shi manzon Allah mutuntawa ne ba shi da malami amma malami malamai ne shi yasa masu fassara a english tafsir masu fassara al'ummi da cewa illiterate to wannan hadari ne kuna kuskure da za ka ce illiterate mu abinda muke ta shi ne the unlettered unlettered un slash l-e-t-t-t-e-r-e-d unlettered shi ne al'ummai ma ba za ka ce ɗaya ba na biya fi ƙarfin wannan alaihissalatu wasu mana al'ummai haka yake yadda aka haife shi kuma don yi zama wata hikima ne babba ai ubangiji yana yana nama duniya ya ba da wannan ilimin ga wanda bai yi karatun da kuke ji kun ba annabiyyin ummi to shi ne Imam al-qurtubi ya faɗi wannan an gane ko yake cewa hadhihi al-alfazu kama zakarna akhrajat al-yahud wan nasara min al-ishtirak Eh wannan kalma ta kore yahudawa da nasara ba sa cikin waɗanda suke bin wannan manzo da sun kare shi ar-rasul annabi aka biyu me yasa aka gabatar da ar-rasul kafin annabi sai suka ce saboda ai risala ita tafi wato keɓantuwa sama da annabci saboda kullu rasulin nabi walaysa kullu nabiyyin rasul duka dai saraka sai aka gabatar da risala an gane ko shi yasa annabi ya ma sahabinsa gyara albara a cikin hadisi da yake cewa wa amantu bi rasulika allazi arsalta nabi ce a'a kace bi nabiyika allazi arsal saboda ka tara mishi biyu annabi ne kuma manzo ne haka cikin hadisi sahihi ina fata an gane ko lokacin kurkubi na jukin almasalar salisa sai kuma ya ce wato shine mansubun ilal ummal ummiya an danganta annabi ne zuwa ga al'umma da dama ba ta karatu raba a lokacin ba su karatu masu karatu ɗan kaɗan ne to sai tashi a cikinsu kuma da yana rubuta ce ai ya kwafo daga wani ne Su ba rubutu ke yi ba. kamar da muka faɗa wala ta hudu biya mini idan lartabal mutum bale a yaki mai to da kenan ba ummiye ne ita kanta al'ummar wallazi ba a fil ummiyina rasula Allah ne ya aiko da manzo cikin amawa la yaqra'un huwa la yaqra lakinnahu muallimul qurra la yaktub muallimul kuttab wal katibin wannan shine abu na uku wasu suka ce a'a an danganta shi zuwa ga makka ummul qura haka annahas ya faɗa ji al-qurtubi kuma cikin hadisi sahih hadisin ibnu umar annabi ce inna ummatin ummiyatun la naktub wala nahtub mu ma jama'a ce da ba ma rubutu wannan shine tsokacin al-qurtubi na uku game da wannan aya na hudu yace Allah yace allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ba ai ta faɗa wannan ba annabin da su kirista da yahudawa sun san yana nan a rubuce a cikin attauransu da kuma linjila an gane ko daga nan sai imam al ce yace na muhammad ibn Sina, kala haddasa na Fulai, kala haddasa na Hilalun, an ata ibn yasar qala لقيت عبد الله ابن عم ابن الأس قلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة yake cewa wannan sahabi ya gama da wani bayahuda ya ce ga yamin labarin manzon Allah a cikin attauranku sai ce ajal wallahi innahu la mawsufun fi tawrat wallahi muhammad an ba da labarin a cikin attauranmu yahudawa ne saboda taurin kai da hasada suka kishi lamma ja'un ma arafu kafaru abinda suka sani da suka kafirci yace mun sani an gane ko yace ai ga abinda ma ke ciki ya ayyuhan nabi yace cikin at-taura an faɗa mana inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin a cikin at-taura wannan shi text amma sai suka canza a ciki kuma an ce an ta'abdi wa rasuli kai bawa na ne manzuna ne sammaituka almutawakkil na sa maka suna almutawakkil a cikin batura fake laisa bi fazzin ba mai kausa-kausan zuciya bane wala fakhab ba mai kwakwazo bane da hayagaga fil aswaq kuma baya tunkuɗe mummuna da mummuna yakan yi afuwa ya gafara na'am kuma mun gani cikin atauranmu wani Allah ba zai karɓi ran shi ba sai Allah ya yatsa wannan addini a duniya to bai tabbata ba ne kuma abinda aka ce su dinga cewa la ilaha illallah da wannan ne Allah ke bude idan duna kullallu da kunnuwa kurame da zukata kirkir cikin wani bukhari sil magana shi al-qurtubi ya ce na gamu da ka'abul akhbar na tambaye shi kan abin da ya shafi bayanan manzon Allah sallallahu biye mana bayani to kafa wannan ita ce gaskiya ko aiwa inda zaka dauko bible inda kana karanta tsohon alkawari ka je ka dauki littafin nan nasu na biyar wanda suke kira deuteronomy da hausa kubuwar shari'a ko mai mai toshira ko mai su ce kuba oho 1818 tura ta sha takwas, a sha takwas. wannan chapter mun sha dubbar da kiris da yawa a kudu muka ce kun ga wannan wurin a cikin bible ku, tsohon alkawari yana magana ne kan bayanar annabi muhammad haka kuma cikin sabon alkawari littafin yohana 1613 a bible din a cikin wancan wurin littafin ainihin wato deuteronomy 18:18 da abinda suka ce fassara Allah yana gawa annabi Musa zan aiko wani annabi ya kai Musa daga wata al'umma ‘yar wannan al'ummar ka duba fa kuma annabin nan zai yi kama da kai zan sanya duk wahayina a bakin shi ba na manta na taɓa tambayar wani pastor na ce eh wa ake ne ita eh it's talking about jesus na ce no come on come on ka yi adalci ba ni ce ka karanta ba abin da chapter ta ka ta ba fa ce ba qur'ani ba ina karanta maka qur'ani ba ne littafin ka ne bible littafin deuteronomy 18-18 to mi yi warware mana sura ta ce zan aiko wani annabi gare su daga wata al'umma ‘yar uwarsu nace to me ake nufi gaya min wace kabila ce ‘yar uwar yahudawa larabawa don tushinsu ɗaya ne yahudawa suna danganta kansu ga annabi ibrahim ta hanyar annabi ishaq larabawa na danganta kansu ga ibrahim ta hanyar annabi isma'il kuma haka littafin kai faɗa I will raise them up a prophet from among their brethren idan ka ce annabi isa ne annabi isa ai mai hude ne da ka gaba ka gane ba to ba sai ga tura ta kai shi bambu. ya shuru na biyu aka ce kuma shi wannan annabin zai yi kama da kai kai annabi musa saboda idan kana nufin annabi isa ake nufi okay let's analyze ta ina ne annabi isa ya yi kama da musa tunda littafin nan ku gace he shall be like unto you ta ina ne annabi isa a ne ta zai kama da annabi haka na farko dai tukun annabi isa haihuwar shi ba irin har annabi musa ba ne annabi isa an haife shi ne ta hanyar kun fayakun ba ka bane na na maryamu da la'asar sakaliya ta fita mala'ika yau mata wato ya hura mata rigarta sai ta ciki ta haifi annabi isa na ce to kaga shi ko annabi sallallahu alaihi sai da namiji da mace suka haɗu haka shi ma annabi musa kenan littafin ka ya ce annabin nan da zai zo zai kama da kai ya musa na ce ta ina ne number one isa ya kama da musa ana is the bible ba za ku rike irin waɗannan ba lokacin jihadi ya matasa ko yadda saƙon musulunci ai ba da nassi kar ka ba da naushi ba da nassi eh ya so kan naushe shi da nassi ba da duka ba. kun zance ni ko nace kaga na farko kenan kuma ina i am quoting from the book of Deuteronomy 18:18 littafin ka ba mu ka rubuta mu musulmi is na biyu kaga annabi Musa yayi aure fa ban faɗi maganar na nan ba ka iya gaya min wace ce matar annabi isa ya ce mm, i don't think oh you don't say it, yeah in no get married to ne haka ne kuwa waye ta kama da annabi Musa anan kuma chapter taka ta ce annabin nan zai yi kama da kai kai Musa farko dai an ce daga kabila yar uwar Yahudawa Larabawa ne cikin Larabawa wani annabi ne fito banda annabawan ƙarya musailima wannan ba ta so ake ba kaga kenan shi yayi daidai da abin da ainihin Bible din kake sani biyu kenan ku riƙe ila zan tambaye ku sai kun jero min su gobe ko jibi kafin tabar matafirin tanado ku riƙe ballighu walau aya saƙon musulunci kenan na biyu ku sake maimaitawa deuteronomy 8 inda ka san babu je ka duba ka shiga google ka ce deuteronomy chapter 18 za ga wannan saƙon da nake tun tunda a cikin attaura Ta bai sun tambayi yahudu kuma sun tabbatar da haka so ba magana ba ce ba kwa muke da magabata ba sai ta nace ka ganin na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da annabi Musa ba annabi Isa ba da ka fada ta fuskar haihuwa ko na uku na'am annabi Musa ya haihu nan Allah ma ya haihu annabi Isa ba ah, to wanda bai aure ba ina magana haihu. nace to kaga anan a mataki na uku Muhammad is more like Moses and not Jesus da kake da'awa. Sai na nawa? Na hudu. Annabi Musa ya rasu rasuwa wanda aka sabata ne. Haka annabi sallallahu Alaihi amma rasuwar annabi Isa fa ta bambanta. Wani kafiri ya yi kashe shi ne Judas da Iskariot al irin haka bai faru game da annabi musa ba ko zan allah ba kenan in this case still kaga ya fi kama da annabi musa a takaice sai da muka ba da kwatance wajen fiye da takwa. wasu ka kasa turewa wanda daga ciki littafin da aka ba annabi musa a taura kofi na farko da yaren annabi musa ne yaren hebrew kofi na farko na ƙor'ari da ya manzo zala ne arabiya amma kofi na farko na linjila bible ba da yaren annabi isa ba ne aramaic da yaren ko'in greek ne greek din ma ko'in kamar ka ce broken to ka ganin muhammad sallallahu ya fi kama da annabi musa saɓanin da kake ta annabi isa a ce ba na ce ƙurƙuri ya kawo wannan ba ne a shi ma da ya ambaci ayan na ya yi shari to sai nika suna da ƙari kan abin da ya faɗa a zamanancin misali in ka tashi ta fuskar da'awa shi yasa kunna sha faɗa masu da'awa su faɗaɗa da'irar da'awarsu su san abubuwa irin waɗannan saboda musuluncin nan ba na hausa ne kawai akwai inda baka bukata ma ka ji aya ƙwa'ani dafa shi da ruwan jikin shi a baibulantin a taurancin din misali can za ka yi mamakin mutane irin su zakir abdulkarim naik da su yusuf baka Tuntuntun da irin su ahmadi da allah ya ji kansu to su ba ma kira ga matasa su fara shiga wannan sai sun gini tukun akan ƙor'ani da hadisi domin za ka zufa da kai ma ƙor'ani hidima ne karka je kuma a yi bonono kabari ba mutum bilhu Allah ka dace da mu to wannan kenan a takaice sannan kamar da na fara ni ka shiga cikin littafin Yohana 16:13 ba gashi nan ba sai da annabi isa ya faɗi he he har guda bakwai sannan ku zo ku ci ana nufin holy spirit ne holy spirit is neutral amma he ana kiransa masculine gender she he shall he shall wa ake nufi mutum ake nufi to shine abinda Allah ta'ala yake cewa wanda suka same shi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil annabin da gashi nan a rubuce a littafin amma sai suka juya suka ce ba shi bane sama tare da wannan makircin kullun darajar annabi ce kara tsagowa take tsakanin musulmi da wanda suke ba musulmi ba gaba ta nawa kenan ta hudu gaba ta biyar inji al-imam al-qurtubi sai ke Allah ya ce ya amurhum bil ma'ruf wa yanhum 'anil munkar shi wannan annabin yana hana su yana umurtan su da yin abu mai kyau yana hana su aikata munkari misali munkari kasu ma Allah shiya kasu miyagun halaye su sada zumunta sun makarimul akhlaq hana su munkari zinace-zinace da yanke zumunta an gane ko sannan na shida sai ya ce wa yuhillu lahum at wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wannan annabi yana halitta musu abubuwa daɗaɗa da yake qurbi ba maliki ne sai yake cewa at-tayyibat mazhabu malikin, an at-tayyibat hiya duk abin da aka halitta baka sunan shi tayyibat fruit ya halatta tayyiba zannabukar in kasa ba. ko duk abin da in ya halatta musamman malikin to wannan annabi yana halatta muku ba, yana kuma haramta muku alhaba'i, miyagun abubuwa ƙarƙashin wannan za ka fidda hukunci ta ba halarci ko haram hmm? to wasu na cewa a ai ba shin ki banza barin ki banza wa gaya maka gaya maka ba ta kunshi abu uku tobacco ta hydrocarbon da kuma menene ne misali nicotine duk waɗannan karikace guda uku suna cin zarafin lafiya ita kuma lafiya an baka ne don ka ci amfani da wajen bauta ma Allah waye baka lafiyan taɓa lafiyarka sannan barin tambaye ku ka samu allo ka rubuta at ba ka ja layi ka rubuta al-khaba'it ka ja layi in ka ɗauko gwanda ina za ka kai in ka ɗauko apple fa naman kaza ne ba na sata bane Yawwa. ko ba ba to tsakaninmu da Allah in ka dauko ta ba ina za ka yi ta khaba'ith to Allah ya ce wai yuharrim alaihim al-khaba'ith ba shi kenan ba wa yuharrim yana haramta musu al-khaba'ith da wannan dalili technically ta ba ta haram da wanda ya je gidan sayar da abinci restaurant ya ce a bashi abinci an gane ko abincin naira dubu biyar da yawa ko? ke kiri naira ta abu daidai to misali abincin dubu goma na ɗan dama-dama ko? sai ɗan cakakala kawai sauran sai zuba a abin nan a dustbin ya yi haram? ya yi haram? abincin nan an haɗa mai na dubu goma sha ya cakalli loma ɗaya biyu sauran ya kifar a cikin abin nan ya yi haram domin ya ce wala tubazzir tabzira wani albazaranci ne to amma da Allah tambaye ku wannan dan abincin da ya ci ba zai taimake shi a jikin shi ba to in dai wanda ya ci abincin nan ka ce haram to me zaka ce wanda kuma ya dauki karanta ba ta ba ya baka mata wuta ya sa a baka shi ya yakin wani amfani zai mai shi wancan abincin zai mishi amfani to ya wancan ya zama haram wannan ya zama haramun ba أفلا تعقلون حياتي كان وكنا أذاب النير أما كان ساء النير أتكنك إن أنت ليك يا جماعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله لكن هنا يتوى this is non-smoking aircraft wannan jirgin ba a shan ba ba kai dan Allah bane suna gudun gobara a jirgi ne ba wai dan Allah ne Allah ba wai dan Allah ya hana bane Allah kuwa ba wai dan Allah ya hana bane ina ma ku ci haramu ne labarun su kawai saboda gudun hadari a jirgin. ne na'am eh yanzu akwai gurin shan ainihin taba na musamman ai ka tafa ka iya fatuku haka kuke cewa a kori da aka keɓe ga masu shan taba ba wai dama don haramu bane misali subhanallahi azim hana lok fa ya dai mun karanta ba ma ƙarisa ta to kun ganin shi zane ce ku bar 'ayan mu zo yau mu ɗauke ta gashi aya ɗaya aya ɗari da hamsin da bakwai ta cinye karatu kuma ba ƙarƙare ba da muna kan gaban ainihin shi ya ce yana da matsala ɗaiɗai guda nawa yanzu muna kan tabiyar kenan mu bari biyar din sai goben Allah kai mu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait ya arhamar rahimin ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين